Assalamu alaikum ɗaliban da suke karatu a wannan sashi na Mahmuda English Community. Barkanmu da sake saduwa a cikin jerin gwanan karatuttukan da muka kira English Formula. Kuma wannan shine English Formula 14. Kuma kamar yadda muka saba a cikin wasu English Formula ɗin namu, wannan English Formula ɗin shi ma yana ɗauke da wasu hotuna a ƙarshen wannan bidiyon. Kuma yau a English Formula za mu yi dubi ne akan what people do menene mutane ko sana'o'in da mutane suke ko ayyukan da mutane suke to kuma za mu fara ne da budewa da wata tambaya what job would you like to do in the picture wanne wace sana'a daga cikin hotunan nan za ka so ko za ku so ku yi a rayuwarku to a ciki saboda mu sauƙaƙa muku saurin ganewa ba ma son komai mu fassara shi da hausa matsalar don kan mutum ya ce bai san yadda zai karanta kalmar ba shi sa ma zan karanta kalmomin amma ba zan fassara ba duk kalmar da na faɗa akwai hotonta a ƙarshen wannan bidiyon sai mutum ya je ya bi wannan hoton ya ga wannan kalmar na ce kaza waye mai wannan sana'ar a hoton zai a hoton hoton ne zai fassara ma waye mai wannan sana'ar din saboda haka abinda mutum bai gane ba sai ya tuntube ni ta private ko kuma mun shigo aji sai ya tambaya an zo fagen tambayoyi a gurguje ga su akwai hoton dakta akwai nas akwai fashion designer akwai singer akwai scientist akwai musician akwai dentist akwai dj ko dix joki akwai artist akwai hairdresser akwai actor ko actress akwai astronaut akwai builder akwai teacher, akwai librarian, akwai pilot, akwai bet, akwai film director, akwai soccer player, akwai chef, akwai soldier, akwai lawyer, akwai athlete, akwai dancer, akwai police officer, akwai babysitter, akwai tennis player, akwai engineer, akwai president, akwai writer. to sannan kuma akwai wasu hotuna akwai wasu hotuna da muka kawo sam hobbies wato nau'i'ikan wato abubuwan da mutum yake yi dan nishaɗi akwai swimming akwai swimming mun kawo da hoton swimming din da kalmar swimming a jiki mutum ya kalla ya gane me swimming akwai gymnastics akwai martial arts akwai dancing akwai music akwai dancing to sai mutum ya zaɓi ɗaya daga ciki a matsayin shine hobbies ɗinsa ko kuma ma wani abu da ke wajen wannan wannan tunda misali muka kawo na hobbies ka amanta na faɗa a karatuttukan baya can an ce hobi ana nufin abin da mutum yake yi yayin da yake nishaɗi kamar ya ji waƙa ko ya rawa ko ya bal ko wani abu makamancin haka to to yanzu ga tambaya wadda ɗaya tana ɗaya daga cikin tambayoyin da zan fafata da su in mun shiga aji na gaba kuma kar a manta ajin yanzu ya koma karfe tara na dare agogon Najeriya da karfe goma sha biyu agogon Algeria da Saudiya ga ɗalibanmu da suke can. Ok, tambayar ita ce, what are you? What is your hobby? What are you? Menene kai kowa mai a ce ki? What is your hobby kuma menene nishaɗinki? Ko menene nishaɗinka? To yanzu a matsayin misali na yadda abin zai kasance, I am a singer, ni singa ne. My hobby is dancing. Ni singa ne, ni mawaƙi ne, my hobby is dancing. nishaɗi na shine raye-raye. To practice the rest in the class. Saboda haka sai ku za ku practice wato za a yi waɗannan aikace a cikin aji na haka kowa ya daure ya practice wato ya yi training kafin lokacin shiga ajin ta yadda daga an zo kar a bashi a baya kwashi Ah, ba zan so in faɗa ba dai ya kwashi kunya kuma dai wannan abu mai sauƙi. idan mutum an bayar kafin a shiga aji ya yi practice kuma bai practice ba ai da kunya dai wai an yi da mutum ya ji to da fatan shi ma kun fahimci wannan darasin sai a darasi na gaba nake fatan Allah ya sa damu da alkhairi Someone that will be glad in her and often in her. Someone that will feel jealousy when you look at her. Hey! Na yi gargaɗinku sa ku ji ni, za ku karu za ku samu fa'idar bayani, kargiyar goci ya tutun kuɗa ku rani, kara kanku kara zuriya ku kan nizami, rayuwar ku na da fa'ida ku ba ta kima, ganjin motuna kun ku salama mai kira na dama yanzu ne kuke da dama kan kuje kiyama da kai za a dama babu kai ba a rama